barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Amina Buhari auna. To jama'a kamar yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. inda a yau 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2021 za mu ci gaba da maudu'in makon da ya gabata inda muka fara magana a kan muhimmancin al'adar karanta lafai da irin rawar da iyaye ke takawa wajen ganin sun yi ma 'ya'yansu wannan tarbiyyar. Haka yake sarfilo. Masu saurare idan ba ku manta ba, a hutun ƙarshen makon takwas zuwa sha biyu ga watan Nuwamba ne wakilin sashen Hausa a Kano ya halarci taron da cibiyar karatu da bincike da ci gaban Najeriya ta Jami'ar Bayero Kano ta ɗauki nauyin gudanarwa. sannan kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a ba ta da lokaci ba za mu koma jihar kano inda wakilin sashen hausa muhammad ibrahim gwari ya tattauna da jami'ar hukumar kula da harkokin ilimi na matakin farko na bai daya wato ubec a takaici da za ta gabatar mana da kanta sunana grace samuel mrs from universal basic education commission na taso ne don in zo in kasance a madadin kwamishan namu domin wannan taron yana da muhimmanci sosai gare mu yadda za a tar yara tun daga tushi su koyi karatu to ba abin da ya fi haka dama mu mu organization kamar za a iya ce na agaji ne don mun san cewa lallai kam gwamnatin najeriya tana da ministries daban-daban amma the federal government that is gwamnatin tarayya ta aza wannan muhimmin organization domin a kara inganci ma sauran ministries wato ita hukumar ubec yes ita hukumar ubec so ban ma fargaba domin taimako a iri waɗannan don an rigaya an ba mu karfi da izini kuma tun 2005 an yi sani nashi into law wai kamar ita hukumar ubec ta lura da kalubale na raguwar ɗabi'ar abinda ake cewa reading culture a tsakanin ɗalibai da ma al'ummar a matakai daban-daban musamman 'yan firamare da secondary. eh to mu kan ba mu da makarantu sai dai muna taimako ne domin mu tabbatar cewa takardun karatu yara sun samu akan kare so muke ne kowane yaro ya samu takardar shi da kanshi ba wai eh, littafi wai lalle sai sun hada kai akan yara biyu akan daya ba to mun fara wannan tun shekarun bayan da suka wuce Allah yana ba mu nasara. Ma'ana duk littafi misali na kimiyya ne ko na tarihi ana so kowane ɗalibi a ce ku burin ku ya mallake shi ba tare da a ce an haɗa mutum biya ɗaya ba kenan? Eh haka haka shine kokarin da muke yi tun lokacin da aka kafa kafa wannan hukuma ɗin har zuwa yau. To kamar shekarun bayan da suka wuce za a iya ce 2019-2020 da mun samu damuwa ɗin. mun gane cewa ya kamata mu goya baya ma masu tadda yara a tun a tushe din shi yasa musamman kudin da ana iya a bayar domin mu inganta takardu zuwa jihohi mun ɗauka wancan kudin aka aza ma wannan don in baka da su tun suna kanana ba in sun yi gaya sun girma iya karatu yakan zama da wahala amma in an fara musu tun daga tushi za su iya tashi da karfi za su iya tashi kuma su san cewa karatu abu ne mai daraja wanda kafin ka zama mutumin kanka kafin ka iya eh, kira wani abu sai ka iya karatu sannan za ka iya san kowane iri abubuwa ne ya kamata a hada ya zama kaya ne mai dinganci kamar kun gamsu da yadda hukumomi na jihohi ko a matakin tarayya ana ce muku ubec a jihohi kuma ana da subeb e amma galibi makarantun nan na eh, primary a jihohi ana ganin kamar su subeb e ba sa taka da ta kamata sosai saboda yawancin makarantun firamare za ke tarar babu kayayyakin aiki wasu ma ba su da laburare. din eh to suna kokarin su suna kokarin su sai dai muna da yawa muna da yawa kuma abubuwan da aka dinganta domin ilimi bai taka kara ya karya ba in muna so mu dinganta ma ilimi a kasan nan sai dai in kamar kudin da za a dinganta ma kowane irin fannin abu na ilimi ya fi su ba wai yes Eh, kasafin kuɗi ya kamata na ilimi ya fi kowanne amma in na ilimi in ya rage ne a zo a ba su to ba zai yi ba so ba zan iya ce ba su a yi ba kawai dai bukatar ne sun fi ah, kuɗin yawa yaya kuke ganin misali rawar da irin wannan santa suke takawa wajen cimma wancan burin misali ana kamar tarika irin waɗannan da horo da suke cewa suna barwa a su wannan santa for reading and research din ya kuke ganin zai taimaka ko kuma sai an ƙara hoɓasa kai suna aiki sosai da ya kamata su samu goyon baya da kowane irin gwamnati na tarayya da na kuma jihohi don aikin nan da suke yi ba karamin aiki ba kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da zai kawo mana canji soyi yadda za mu komar da iliminmu kamar na da ko ko ya fi na da wannan social media ubec ta lura da kamar tana kawo koma baya ga iya karatu ga yaran mu kuma haka ne me kuke yi akai eh to komai da aka kera yana da amfani mm. sai dai in ba yi amfani da shi a yanda ke daidai ba da muna gani kamar wannan yana da illa sosai kuma yana da shi amma lokacin da wannan karubalan covid-19 ya shigo mana mun ga cewa social media ya yi taimako mm. don waɗansu malamai sun iya su yi koyaswa ta facebook ma yara an iya an karantar da yara ta rediyo an iya an karantar da yara ta television so waɗannan duka uh, facebook duk in an koyar ma yaranmu yadda za su yi amfani da shi muka kuma haɗa kai muka sa ɗingaitun abubuwa wanda zai zama da amfani ma yara za su manta kan iri mara kyau ɗin amma ba mu zuzzuba abun ilimi a can wanda zai ba su karfin gwiwa ba shi yasa in ba su da abin da za su yi a can sai su je suna kallo abubuwan da ba shi ba amma in mun yarda muka yi haɗa kai har yara za su je wurin su samu yadda za su iya su yi assignment nasu ko kuwa wani karatu muhimmi ba za su dinga zuwa wancan ɗin ba amma ba za a iya ce kome yana da kyau kuma akwai yanayin da kuma baya taimako. Yanzu kuma sai tattaunawar Mahmud da ma'aikacin kamfanin wallafa littattafai na Havila Group wanda shi ma zai gabatar mana da kansa. Sunana? Lanre Adeshui. The Group Managing Director of Havila Group, Lagos. Um, me kuke a Havila Group? Havila Group than da your companies akwai uh, mun fara da bugan littattafai. okay publishing dan yanzu muna muna aiki ne muna duk abun da libraries okay suke nema muna ba daga kujeru zuwa littattafai zuwa mm, shekanta duk wannan muna muna yi kuma muna sayarwa yawa kaman an ce ka zauna a zaria kuma ka kula da wani ofishi ko kamfanin buga littattafai na oxford eh, eh, yawwa yanzu batun da ake shi ne batun reading culture din hmm. ya yi karanci kuma an ce rubuce-rubuce da kamfanoni irin naku suke na littattafan koyar da yara hmm. shi ma kamar baya daidai da ɗabi'u da kuma yanayin inda yara suka taso ya kake ganin wace rawa za ku taka wurin ganin cewa littattafan da ake rubuta ake wallafawa da ake koyarwa da su a makarantun firamare musamman ya za a su taimaka wajen farfado da ilimi a najeriya to um, abun da nike gane yanzu mu ba su so su karantu yanzu na. amma akwai wasu abubuwa hanya wanda ya kamata dukkan mu yi cewa wani zai kawo interest dinsu ja hankalinsu dinga amfani da karatun su ji dadin a karatu din kuma su samu abubuwa wanda kaga a hanyar su na garba a gabadin nan za su jin daɗin wannan karatu kuma zai yi masu amfani mai kyau yanzu kasan littattafai yanzu yara ba su so abun da ya kamata ana yi shi yanzu shine ka ka e-library ana converting duk wannan takardun zuwa e because yara yanzu kasan kowane yara ka gansu suna da telephone suna playing ko suna playing da telephone duk wannan littattafi kana ganin su an kan buga din nan a jawo shi zuwa yi library din shi ne muka nufi cewa abin da ya kamata za mu yi su kuma su ji daɗin books wato shi a amai da shi na na intanet su waɗannan littattafai da su cikin labirare na intanet a cikin library hmm. a intanet kuma because intanet shi ne engine za a kawo wannan duk littattafin a library dinsu amma kamar ƙananan yara da suke makarantun firamare a aji ɗaya ko aji biyu wasu iyayen suna tsoron su dinga ba su telefon saboda kasta taso da wasanni cikin waya don haka ake bukatar a yi musu littattafai na koda katun ɗin ne da sauransu Ba ka ganin watakila me ra'ayinka game da wannan ni ban sai yara bunde inda kagan kaje city duk wannan yara ko suna da tattafi da suna primary one zuwa 6 dukkan suna da phones sai dai um, um, in the village su ne ba su da yankuna ka hanyar eh, su da ba su da telefon amma mu dai a cikin city dukkan su za ga ah, Uh, parents din suna ba su wannan telefon to yara suna wasa da telefon so abin da ya sana ce wannan duk wannan tattafin a mayar da shi e-copy kaga za su dinga za su karatu wannan uh, books din a cikin telefon a cikin wayoyin shi kaduna ya yi ocean state ya yi kuma yana zama ne ekiti state sun yi nasu kuma of course lagos state sun yi tuntuni so ko muna so ne ko ba mu so ya zama tilas yanzu to kowane littattafi aka buga din nan a buga e copy din sa kagan sun zama guda biyu opportunity to kana maganar e-copy da kuma hard copy amma wasu suna magana kan cewa shi kansa yadda ake tsarin littattafan a yanzu masu bugawa office ba sa buga littattafai da ya dace da ɗabi'un community ko culture ɗinsu haka a don haka wani lokaci wasu yaran ba sa iya fahimtar wasu abubuwan da ke cikin littattafai me za ka ce yawwa dai maganar culture dai gaba da nan najeriya ba mu za ce like ba mu son culture namu da muke son culture namu ne yanzu kowane state kowane gari muna da culture namu igbo suna da shi nasu yoruba suna shi hausa suna da shi amma yau yau din na ina ne ka gan yara mu abin da ya, lalace gari mu din na shi ba mu da culture gaba da mun lalace culture ba mu amfani da shi ba mu kuma we don't respect it kagan kagan yara za su gesa in lokacin dai suna da culture din za su gaisha da with respect amma yanzu ba ruwansu in ka ga wani yaro ne finka zai ceto sanu shikenan ya kake ganin marubuta za su taimaka a farfado da wannan yanayin irin na da well abin da zai ce ne kanran leaders namu shugabanni shugabanni namu din nan su yadda cewa wannan lalace ya lalace ba wa ko ba ya jara shi kuma daya so kowane kowane state i mean kowane culture a dawo da original culture kowace al'ada kowane a dawo da wannan original culture din na. if we can do that in za mu yi wannan in mu yadda mu yi wannan kina za ga abun abun duk abun ya lalace zai gyaru to waye zai shige gaba yi wannan abu gwamnati ko ku malaman gwamnati ne musulun tattabai su ne za su yi abun da aka fara nan kenan wato gwamnati da authors gwamnati da authors that is what reading center wannan yake encouraging that is what this conference all about masu sauraro kada a sha'afa har yanzu ana tare da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe yanzu kuma sai ta tuna da farfesa murtala saba sagai ko zai gabatar mana da kansa Murtala Sabu Sagagi daga nan Dangote Business School bari mu fara da abin da ake yanzu a wannan makarantar taro ake akan magana da za a farfado da sha'anin wato karance-karance a tsakanin ɗalibai musamman eh, littattafai na sha'anin koyo da koyarwa musamman a mataki na ƙasa ku kuma eh, amma ɗaya daga cikin abubuwan da aka bujiro da su shine domin cimma haka dole sai gwamnatoci sun samar da kuɗaɗe da ya dace a bangaren ilimi kusan ko shekara da ake ba da kasafin kuɗi ta mahangar ku ya kuke kallon wannan abu musamman kutun da mahangar ku zance ne na a yi abu a investment kuma a samu riba a saka jari a samu riba prof to alhamdulillah kamar da ka ce eh, a ilimi da kuma harkar karance-karance ko ma wani iri ne abu ne wanda babu wata al'umma da za ta wato ci gaba ba tare da cewa ta ba da muhimmanci wajen wannan bangare ba kuma kowa ya sani cewa shekaru ashirin baya da suka wuce ana ta gunagunin cewa gwamnatoci ba sa sa irin kudaden da ya kamata a ce sun sa a bangaren ilimi har ya kai lokacin da ya kasance cewa yanzu yawan mutanen ya kai yadda ma kusan ko gwamnatin tana son ta sa kudaden da take so din to an ce in dambu ya yi yawa baya jin mai amma duk da haka dai dole ne ya kasance cewa gwamnatoci na kananan hukumomi da jihohi da kuma ita kanta gwamnatin tarayya ta ƙara irin kasan da ya kamata ta bayar a bangaren ilimi amma duk da haka shi ilimi shi kansa wato ai zuba jari ne domin ba jarin da ya fi wato mahimmanci a duniya irin jarin da yake cikin kwakwalwar dan adam to saboda haka ko kana da jari na aljihu idan baka da jari na kwakwalwa to wadannan aljihun za ka. waye gari babu komai a cikin sa saboda kwakwalwa ita take samar da abin da yake shiga cikin aljihu saboda haka wannan magana da kai magana ce akan hanya kuma yanzu ya kai lokacin da dole da su kansu saboda haka su kansu kamfanoni na 'yan kasuwa dole shi sa kaga yanzu ake kokarin akwai waɗansu wato hukumomi ma da aka sa domin tattara harajin da irin kamfanoni suke barwa saboda inganta ilimi da sauransu kusan yanzu a cikin jami'o'i kafin ka gwamnati ta yi gini ɗaya to wannan kuɗaɗe da kamfanoni suke bayarwa za ka ga gini goma da suka gina to kaga kuwa wannan ya taimaka sosai amma duk da haka dole sai an haɗa karfi da karfi wajen samar da kuɗaɗen da ake bukata domin inganta ilimi a wannan kasa. ana magana da ilimi kace shi ne babban jari kuma abu ne sananne hakan ɗin ne to amma ya kake kallon ta wannan ilimi na wannan bangaren ya kamata a ce gwamnatoci na fi saka jari a kansa misali to alhamdulillah shi da ilimi na farko dai shine ka samar da mutane ilimin da zai kasance cewa sun san abin da suke yi ya danganta ga irin fahimtar da allah ya ba mutum misali akwai wanda za ka gani cewa dai da ka sa shi a aji ka dage sai ya koyi karatun boko sai ya yi lissafi sai ya iya turanci to zai yi maka daidai iya gwargwadon abin da kai kake so amma ba shi abin da yake so ba saboda shi ya fi son ka kai shi makaranta wadda zaka koya masa abin da zai yi da hannunsa akwai kuma wani wanda ya fi son ka koya masa wasu abubuwa waɗanda suke kamar eh, na, fikira ta mutum misali akwai waɗanda suke ɓangaren wake-wake rubuce-rubuce da sauransu saboda haka shi ilimi ba a takaita shi a ce a'a ga ilimin da gwamnati za ta ba da muhimmanci a kai ya danganta sai gwamnati ta kalli al'ummata ta ga wani irin wato fasaha mutane suke so akwai wata ƙasa da na sani a mun taba aiki da 'yan ƙasar a nan middle east shine gabas ta tsakiya waɗanda su tun daga wato primary suke tantance yara akwai yaran da suke sa su ɓangaren boko a ta karatu har digiri da digirgir akwai waɗanda kuma sun tabbatar da cewa ba za su yi eh, ba su da nasibi a wannan bangaren saboda haka su kuma sai a sa shi wasu hanyoyi na sana'o'i ko na hannu ko irin na abubuwa wanda mutum zai yi a hannu ta bangaren kwallon bangaren eh, wasanni bangaren kere-kere da sauransu to shi sa za ka ga a wannan kasar kusan kowa idan ya tashi ya kai shekara goma sha takwas to ya san me zai a rayuwarsa saboda haka yana da kyau ya kasance cewa gwamnatoci an tsaya da makarantu kamar irin wannan conference ɗin da ake yi da kuma 'yan kasuwa domin a zauna a yi wata tattaunawa wato ta musamman akan yadda za a tsamo ilimi daga halin da yake ciki yanzu. kai magana 'yan kasuwa daga cikin mahalarta tare nan akwai eh, masu wallafa littattafai musamman littattafan da suka shafi sha'anin koyarwa a mataki ga yara ƙanana a matakin firamare da yawa an koka cewa ba sa yin rubuce-rubucen littattafai da suka dace da al'adun yankuna daban-daban misali ta yadda yaran za su fahimci wato za su yi saurin fahimtar abin da ake gaya musu da haka ana ganin akwai bukatar su saka jari sosai a wannan fannin su kan suna bukatar wato mai daidaita alƙibla su me ra'ayinka game da wannan to da farko dai wannan shine idan mutum yana bangaren kudancin najeriya idan zai rubuta littafi kusan ba za ka zarge shi ba idan ya ba da misalai da waɗansu hanyoyi waɗanda ya dace da irin al'adarsa ta wannan wajen so ni abin shawara ta anan shine wasu ɓangarorin da suke cikin ƙasar su ma kamata a wato karfafi gwiwar marubuta na wannan bangaren domin su ma su ringa rubutu wanda ya dace da irin al'ada da fahimtar jama'a ta wannan waje ba ka a ce a'a lalle lalle sai an dogara sai wani bangare ya dogara ga wani bangare ba duk da dai cewa ilimi ilimi ne ko ina yana da amfani to amma dole sai ya kasance cewa ko ina ya kasance kamar yadda muke karanta littattafai na mutane wanda suke kudu to ya kasance mu ma akwai littattafai waɗanda suke a nan wanda su ma 'yan kudin suke amfani da shi na farko dai zai kara mana ilimin sanin yanayin al'umma mu yadda take da kuma sanin yadda al'umma wasu wajejen masu ke so wannan ni abin da nake gani kenan ya kamata a karsashi da kuma kwarin gwiwa na mu na nan sai an kara shi domin a tabbatar da cewa an samu irin tafan da suka dace da mu da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan ku shakata da wannan waƙar. to masu saurare mun katse muku waka saboda ga kira nan ya shigo. Da ba muke magana? Ibrahim mai wanke hula a garin mai godiya a Kimba. To Mala Ibrahim daga wani jiha? Jihar Naija. Jihar Naija barka da shigowa zauren namu menene gudunmuwanka a yau? To gudunmuwa ta guda ɗaya ce duk wata tarbiyya da za a yi za a ce za a karanta to abin da yake zama wajibi ga dukkan al'ummar duniya gaba ɗaya a koma karantarwa ta ce yan halitta abin muhammadu sallallahu alaihi wasallam ita ce kawai mafi dacewa kuma ita ce mafi ala a rayuwarmu gaba ɗayan mu za inda zan bari kenan To, mun gode Malam Ibrahim da wannan gudunmuwan naka. Yanzu kuma sai kira sai jihar Kaduna, da wa muke magana? Wa alaikum salam. Suna sa Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa, ko za ka ɗan rage akwatin rediyon ka? eh yanzu muna jin ka malam musa barka da shigowa zauren namu menene gudunmuwanka a yau to gudunmawa ta a ran gurin ita ce ya kamata a ce al'umma ta karyawa san abin da ya kamata a kansu domin tarbiyyar nan da ke ganin ta wani a wani nau'i ne Allah subhanahu ta'ala ya tura mana mm. har kamar yadda zan Allah sallallahu alaihi sallam kullukum ra'i kullukum mas'ulun an ra'iyati to kin wannan nan hadisin nan zan Allah sallallahu alaihi sallam a ranar gobe kiyama Allah subhanahu wataala sai ya tambaye mu irin nauyin da Allah dora mana irin kiwon da Allah dora mana shin mun sauke ko mu sauke ba abubuwan da zake gani wallahi ana abubuwan da ma gaba ɗaya bai dace ba za ga yarinya ta yi kwalliya ta yi wanka ta ta ta ta fita ka ga iyaye ta ba su iya mata komai ba su iya mata komai ba ba su iya ta shawara ko kuma su hana ta irin wannan abubuwan ba wannan ba karaman abu na bane ya kamata a ce iyaye tsaya mu kula akan irin wannan al'amari in ma kula Allah ya taimake mu kamar dai layin malam musa ya goce to masu saurare kada ku manta lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kiran karshe na ya shigo daga wani jiha? Daga Bauchi. To, da ba muke magana? Na'am kuna magana da Abdulkadir Ibrahim da huwa. To, Malam Abdulkadir, muna sauraron ka. Na'am to. To hakikanin gaskiya wannan shiri da wannan hukuma ta bullo da shi abu ne mai amfani. Mm. Ah, ganin cewar idan aka duba hakika an riga da an bar al'ada a baya. Mala Abdulkadir kana tare da mu? Na'am ina tare da ku wannan dalili ya sa a makarantu yanzu kamar yadda wannan na kamfanin buga littattafai ya yi magana dole sai an dawo da tsarin buga littattafan da ya dace da asalin al'adu na sai kai mana afuwa ga masu ba mu umarni suna daga mana hannu amma insha Allah mako mai zuwa za mu sake za mu kammala wannan maudu'in sai ka kara kiran mu. To masha Allah. To masu saurare da wayan mana Abdulkadir muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyinku a yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokin aiki na Sarfilo Hashim Gumal da ya taya na gabatarwa da Julie Lathis Gresham da ta bamu umarni da injiniya mu na yau Mr. Chan. Ni ce Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku kasance da mu mako mai zuwa domin kammala maudu'in kuma nake sallama da ku a kasance lafiya.